Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon da na zo da shi, na zo muku da wani application na notebook. Wanda shi wannan application ɗin yana amfani ne da magana. So no need to type. Za ka yi magana ne zai tafa ma da kanshi. Ina fata kun gane. So wannan application ɗin yana da matukar amfani sosai, don haka na ga ya dace na yi bidiyo a kan shi. ba tare da bata lokaci ba yanzu zan shiga cikin bidiyo na kai tsaye amma kafin sannan ina so ku subscribe channel dina sannan ku taba alamar kararrawa domin kada bidiyo na zafafa irin waɗannan su shi wannan application din shine wannan sunan shi voice notebook ina fata kun gane zaka zo play store ka sauke application din bayan ka sauke application din zaka shiga cikin shi kai allowing gaba ɗaya permission Su wannan tips ne suke baka na help inda ka bukata ya gadan na'uki Su wannan shine cikin notes book area din inda za ka rubutu ina fata kun gani so idan kuka duba daga hannun dama za ku ga alamun speaker daga ƙasa hannun dama Ga shi nan green so wannan shine area da in ka taba zai maka magana ina fata kun gani so in za ka yi kwama kuma da sauransu sai ka tsayar da magana misali hello to kun ga na tsayar ina so zan yi kwama ne na sako ga keyboard nan sai ka fito da keyboard daga hannun hagu ƙasa kun ga na yi kwama to zan sako ƙasa misali saboda ina so ne in har kana so za ka yi tafin da keyboard to sai ka kashe wannan alamun speaker din ina fata kun gane so yanzu zan ci gaba da typing dina ta magana don haka zan sauko kasa how are you doing I wait for you yesterday. But I didn't see you. Hope everything is okay. So wannan shine yadda ake amfani da wannan note ina fata kun gane. So bayan ka gama rubutunka daga sama hannun dama akwai layi layi guda uku sai ka taba wajen kai saving din wannan note din kenan shi na zan ba kun ga save as ne na uku za ka yi rubuta suna da kake so ka saving za ka iya barin shi a sentence din da yake na sama preferably ka bar shi a sentence na sama yadda za ka gane ina fata kun gane so wannan note din na yi saving din shi wani ba ka zo kai shiga cikin application din in kana neman note note da ka rubuta kawai za ka taɓa wannan layi layin hannun dama guda uku ɗigo-ɗigo a hannun dama guda uku za ka ga open notes ne na biyu so zai baka list of notes ɗin da kake da su wanda kai saving su, ina fata kun gane so ga note ɗin da na saving yanzu na gama shi ne na farko ko in ka taɓa zai buɗe mai in kuma sabo kake so in ka taɓa ga ne note nan na sama sai ka shiga ina fata kun gane so wannan yanda application ɗin da yake aiki kenan ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma idan kana da wani tambaya ko ƙarin bayani za ka yi a comment section एक महिषा लाजम का था हमसे अंजाम